tsakanin mufid da kuma maisha da har muka ji tana gaya masa cewa dole ne fa ka nemi sulhu da yaya halim idan ya bar maka to in kuma ya ki sai ka ci girma ka bar masa shi fa bai da mata ya ce wani girma ni bai ji kunya ta ce wani yayansa bane ya iya haɗa hanyar takara da ni sai ni ne zan ji tausayinsa don bai da mata mata ai ga sunan birjik a gari ba sa'a auren sabba ce ki ke matar manya ce irinmu ke ma kin san halim ya yi miki yarinta ta ce to ai gara yaron tun da ni ma ya ce ina tsoron kada in haɗu da wanda zai kasa haƙuri da yarinta ta ya ce oke ni kenan kike nufi ba zan iya da ki ba tunda na fallasa miki matsala ta ta rashin juriya ko ta langabe kai Allah ni ba haka nake nufi ba ni dai ku je ku sulhunta kanku duk wanda ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to shine mai cikakken imani ya yi dan murmushi to ki hakuri wannan tunatarwa zan yi amfani da ita amma ba a gurin neman aure ba saboda shi ma ai umarni ne na Allah muka ji tana shiga kwariran da zai sada kada babban falon abansu sai suka yi kicibis jahalim yana kallon hanya ga dukan alamu ita yake jira ta dube shi o oh, yaya halim dama baka tafi ba to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ce ina zan tafi kina can ana kalallame ki wallahi na riga na rantsuwa ba zan haƙuri in bar masa ke ba da ba shi da tausayi ba shi da girma to ni ma zan nuna tawa kafiyar sai dai duk mu rasa ki in kuwa kika gana haƙura to ke ce da kanki kika ce ba za ki aure ni ba dole na in haƙura amma ba don mazuransa ko ganin girmansa ba ta ce ha ba yaya na me na ɗaukar zafi haka ban san ka da sauran hasala ba hmm? abun nan fa idan kuka yi sakaci zai iya shafar zumuncinmu in kuwa haka ne sai dukkan kuma haƙura da juna tunda kun kasa yin sulhu a tsakaninku ni kan ba zan yi fatan in zamo silar da zumuncin mu zai lalace ba gara dun haƙura sun bata shiru ita da shi daga ƙarshe magana ni zan wuce gida don zuciyata ta shiga rudu sosai ina son ki na tsuki gano shin wa ya kamata ki tausayawa tsakanin ni da mufid shi duka zuriyarmu mun yi shaida halayen matarsa tana kyautatawa kowa to me zai sa za mu yi mata sakayyar kyautata mana da take yi da aura masa mata cikin zuriyar mu in auren yake so ya je waje ya auro amma ba ke ba sannan in ba rashin adalci ba ni na fara son ki shi daga baya ya kutso kan shi sannan don rashin girmama kai ya ce lalle in haƙura in bar masa ke ai rashin adalcinsa ya yi yawa ki duba ki gani gimbiya ta wallahi ni na fi cancantar ki tausayawa don ban aje kowa ba ke kaɗai ce muradin rayuwata ke kaɗai ne wa tattalin duk wata irin kulawa da namiji ke bawa macen aurensa na bar ki lafiya ya fice ya tafi ya bata jingine da bango cikin zurfin tunanin samowa kanta mafita dukkan su biyun abin a tausaya musu ne to amma ita ma tana buƙatar ta tausaya wa zuciyarta ta bata abin da ta fi so wato fawaz tabbas shine zaɓin zuciyarta shine abin da zuciyarta ta fi so ba za ta yi azarbaɓi ba ko ta zaɓi son zuciyarta ta za ta yi istahara allah ya sa fawaz zai zama alheri a gare ta amma to da ta kwanta bacci da dare ta yi ta juya maganganun 'yan uwan nata guda biyu har ma ta so ta gaya wa minofa matsalar mufid don neman shawara kasancewar tana tunanin ta je har gida su tattauna da farida sai kuma ta ga rashin dacewar fallasa sirrin na su mufid din don ya ce a duniya bai taba gaya wa kowa ba sai ita kenan ya zama dole ta lullube sirrin nasa amma fa ta sha alwashin sai ta zamo sanadin gyara barakar da ke gidan mufid ba tare da wani cikinsu ya gano ta yi magana da ɗayan cikinsu ba takanas ta shirya ba tare da neman ɗan rakiya ba ko faɗin inda za ta je illa ta ce za ta je kemis ya magani kuma sai da ta bari mufid ya koma aiki don ba ta son ya san ta je gidan nasa ta yi ta kwankusa gidan nan mufid kafin faridan ta zo ta buɗe da fara'ata ta ce lalle antinmu kina hutawa E, bacci ma kike na tashe ki ta ba mu isha hanya ta shiga cikin gidan tana cewa kin san idan mutum ya je aiki ya dawo dole ya huta saboda gajiya kafin a shiga kicin kuma maisha ta ce ai gaskiya malaman makaranta kuna kokari ko da yake ko sakandare ne ba su da matsala kamar yaran firamare ta ce hmm su ma suna da tasu matsalar ke dai allah ya shirya mana su ta ce amin maisha ta nemi kujera a ƙayataccen falon faridan ta zauna kafin nan faridan ta dawo dauke da juice da ruwan gora a faranti da kofuna ta tsayaye lemun ta mika wa maisha ta ce bismillah sha lemu sai mu gaisa ta amsa tare da godiya sannan ta kurɓa ta ajiye suka gaisa take ce mata ban ga yaran ba na ji gidan shiru ta ce eh, musaddik an kai shi islamiyya sai saddiqa da ke bacci sun ɗan shiru na 'yan daƙiƙu kafin ma'isha ta yi magana dama gurinki na zo ina so za mu yi wata magana babu matsala ta ce wace irin matsala ni babu matsala ga dukkan maganar da kika zo da ita ina jinki ta zauna sosai a kan kujera don da a hannun kujerar take zaune sannan ma'isha ta ce na san magana zan auri mijinki ta shiga kunnen ki da dadewa to ina son don allah don san annabi ki aji wannan magana a gefe don ni a guri na babu ita kuma tuntuni na gaya masa shine dai ya kasa ganewa wallahi an tafari da ina ganin girmanki kuma ina jin kunyake a yanzu duk dalilin wannan zancen auren da ake ta yayatawa mutuncin da ke tsakaninmu kadai ya isa don an ce ana barin halar don kunya wallahi kin ji rantsuwa kenan to ni ba zan auri yayan mufid ba su kansu sun san ina da wanda nake so don ni a tsari na ba na son auren zumunci kuma ko zan yi auren zumunci ba zan auri mai mata ba saboda haka don allah ki kwantar da hankalinki kada ki ƙara sauraron masu zuwa suna zuga ki wai zan aure miki miji farida ta yi dan murmushi ta ce ni waye zai zo ya zuga ni don zaki auri baban saddiq aure ai nufi ne na Allah idan ke matarsa ce wallahi ko ba na so dole ke zamo matarsa balle ni ba na da adawa da aurenki shi ma ya sani fatan alheri na yi wa al'amarin maisha ta yi murmushi to amma me yasa kika ɗauke ki da zuwa gidan mu alhalin kowa ya san gidan gidan zuwanki ne ko da yaushe su mama duk sun damu don su ma wallahi ba su goyi bayan aure yayin mufid ba saboda sun ce ke tamkar 'yar cikinsu suka ɗauke ki farida ta yi shiru don kokwarai ta san ana zuwa ana zuga ta kuma hata su ma ɗaukar zugar da ake mata na cewa gidan su ma'isha sun ci amanata a yadda ta ɗauki suma matamkar iyayenta don ko gidan sirkanta ba ta zuwa irin gidan su maman ta dubi ma'isha cike da jin kunyar abin da ta aikata da bata kyauta ba da har ta yi saurin ɗaukar zuga ta ce don allah ki ba su mama haƙuri ina nan zuwa kuma daga yau insha allahu ba zan sake ɗauka duk wani tsegumi da za a kawo mun ba kuma magana ba za ki aure shi ba saboda ni duk bata taso ba ki taimake ni ki aure shi don wallahi ko ki baki aure shi ba nan gaba sai ya yi auren tun da ya yi niyya ni kam da ya je ya auro min wadda ban san halin ta ba gara ya auro kin na san halin kin san nawa a'a antifarida ki kyale zaman kishi duk yadda muke dasawa muddin muka haɗa miji sai kin ji ba daɗi gara dai mu ci gaba da zumuncin mu hakan zai fi sannan da kika ce ya ya ƙara aure ba zai iya fasawa ba ko ba ni ba wannan kuma ke ce za ki yi saken da har zai yiwu auren don ni yanzu ma sakacinki na gani da har kika yi saken da yake ta rawar jikin sai ya ƙara aure duka duka ba ku yi ko shekaru hudu da aure ba ta ɗan hmm. ba ki san namiji ba kenan idan ni ya ƙara aure ba sai kina da matsala da su ba suke rakita aurensu ra'ayin wasunsu ne kawai su ga sun ƙara aure ta yi shiru tana wani ɗan tunani a nan ne ma'isha ta sami damar jefo mata tambayar da take son yi mata yanzu ke antina ki da allah baki da wata matsala da yayana da har ya tashi ga dangadan yana son ƙara aure ta ɗan yi tunani sannan ta ce eh to na san matsalarsa ba za ta wuce don na ƙi aji aiki na na bi shi garin na ta ce eh to na san matsalarsa ba za ta wuce don na ƙi aji aiki na in bi shi gurin nasa aikin ba gaskiya ba na son salwantar aiki na sannan in je can ban san wani ba gashi ni ba 'yan uwa a can ba sai dai in yi ta zaman jiran gida nan kuwa ko baya nan zan je aiki zan ziyarci 'yan uwana in rage wa kaina zaman kadaici to gaskiya shi ya sa na ke yarda in bi shi maisha ta ce gaskiya an ci farida wannan ma ai babban matsala ce ta yadda har kika yi sake zaki bar mijinki ya tafi ya kwana biyar ko fiye da haka yana can shi kadai ba kya tsoron kada wata ta fahimci ba shi da mata a garin ta canza miki halayyar miji mijinki fa kyakkyawa ne son kowa kin wanda bata same shi ba sannan ga 'ya'yan banki kullum suna shiga aljihunsa gaskiya idan ma bai ƙara aure ba to ina ji miki tsoron kada wata ta biye shi ta kanainaye shi ta sa ya rubuta wa sabon Allah gaskiya kin ji ganganci sosai kuma wannan hujja ce a gare shi da zai ƙara aure shawara ta a gare ki ki aje aikin nan ki bi mijinki sai ki ga a dalilin biyayyar da zaki yi wa umarninsa allah ya baki wani aikin fiye da wannan ki sami jama'ar arziki a can su zame miki yan uwa ki dinga jin ma kamar kada ki zo gida saboda daɗin zaman can in kuma ba za ki bi shi ba tuni ɗin nan zan sama mishi wadda za ta bi shi tana ɗebe masa kewa tunda ke kin fi son aikin ki da ɗimbin ladar da zaki samu gurin Allah fari da sauri ta yi ta riko hannun ma'isha tana cewa ya haƙuri 'yar ƙanwata kada ki ba shi wannan shawarar wallahi ni sai ma yanzu na iya gano babban kuskuren da na tafka don wallahi ni na san waye mijina baya neman mata to amma wannan sakacin da na yi zai iya jefa shi ya fara neman mata na gode kware da shawarar ki maisha hakika ke mai kauna ta ce da gaskiya ko kin aure mijina ko baki aure shi ba zan maida ki amini yadda zan dinga neman shawarar ki don wallahi duk cikin kawaye da yan uwana babu wadda ta taba zaunar da ni ta bani wannan shawarar cewa yan aji aiki in bi mijina kamar yadda ya bukata sai dai suka yi ta bani goyon bayan kada in yadda in yi rashin aiki na ni kuma na bi shawarar sun na yi mirsisi na kibin abin da mijina ke so duk da shi ya dage sosai wajen faranta raina bai rage ni da komai ba ku kanku shaida ne ta yi shiru tana nadama insha Allahu idan ya dawo zan bi shi matafi Allah ya sa hakan ya zama alheri gare ni da shi maisha ta ce kada munna yadda cikin lumana ta iya shawo kan matsalar gidan dan uwan nata ta ce sai dai don allah ba na son ya san mun yi wata magana da ki kawai ki nuna masa ke ce kika yi tunanin gara ki bi shi ki bauta wa auren tun tunda haka ne muradinsa magana aiki kuma na san za samu a can don mijinki ya san jama'a sosai a can ba zai yi wuyar samar miki aiki ba ke dai ki ci gaba da kyautata masa ta yadda za ki toshe barakar da ba zai sake hararo wa kansa zancen ƙara wani auren ba godiya sosai fari da ta yi ma'isha saboda shawarwari na gare da ta bata sannan ga rantsuwa da ta yi mata na cewa ba za ta auri mijinta ba wanda hakan shi ya fi komai mata daɗi saboda irin sanda take wa mijinta da ba ta son kowa ta raɓan mata shi balle mace irin ma'isha da ta haɗa komai da namiji zai su ga mace kama daga kyawun fuska zuwa na jiki sannan uwa uba kyan hali ga addini kai ita kanta ta san da ma'isha ta shigo rayuwar mijinta da ta gama yawo don tsab za ta amshi ragaman mijin nata bayan kwalliya masu yawa ta ci leda da su ta kawo wa ma'isha ta ce ha ba anti na wani ɗawainiya don allah ki bar shi ta ce wallahi ba zan bar su ba na riga na yi niyya kayan kwalliya ne da turaruka Da amsa tana godiya ni ba na yin wata kwalliya a fuska ke ma fa kin san ni anti to ki ba su minofa tunda su suna yi kiyaye amfani da turarukan har waje tara kota suka yi sallama to da daddare tana kuryar ɗakin mahaifiyarta tana shirya kayan ƙannanta a wardrobe ɗin bangon ɗakin ita kuma a lokacin momin tana can gurin mai gidan ya dawo tana hidimarsa ta shigo ɗaukar abu sai ta tsaya tana duban mai shan. au dama kina nan eh na shigo su farisa suka ce kina falon abba shine na tsaya gyara miki ɗakin na ga kayan wankin yara cike da gadon ta ce eh, niyya sai an jima kafin in kwanta zan sawa kowa nasa a durowa mami ta ɗan shiru daga baya ta ce me kika yanke game da magana yan uwanki mufid da halim don naga kowanne ɓangare sun ja daga momi tun da sun ƙi yin sulhu ni me zan ce a ai ke ke da abin cewa don kuwa takaddama a kanki ake yi kuma ke kaɗai za ki iya warware matsalar ta hanyar zaɓar ɗaya a cikinsu dole akwai wanda zuciya ke tafi natsuwa da shi da ja numfashi ta sauke a wahalce zan cewa abba ya ba dukkan haƙuri na fi son malam fawaz tun asali don ni a tunani na kila abba zai ce sai cikinsu zan da miji shi ya sa ma tuntuni ban gaya musu gaskiya ba amma yanzu tun da haka ta kasance shi kenan cikin ruwan sanyi za mu rabu zan fake da rashin yin sulhunsu ta ce to ki dai sake duba al'amarin don abanku ya ce magabatan shi malam fawaz din sun zo ya dakatar da su cewa zai neme su idan ya ji ta bakinta yanzu duk abin da kika ce zai kira su ya sanan musu don so yake ya saka rana auren ku ku je dakunan mazajen ku ku ci gaba da jami'a secondary da kuka gama a gida ya isa shi ma ahmad din minofa iyayensa sun zo to take takaddama ce kawai ta saura ake son a warware